العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله يساك داود مو dawo رانا تهدو دوات الربيع الثاني ألف دادي هدو wacce ta yi daidai da talatin ga watan maris shekara ta da tara cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu a tahawiyya littafin da yake mana bayanin tsantsagwaron aƙidun ahlus sunna wal jama'a satin da ya wuce mun yi bayani akan abin da ya shafi kaddara muka ce kaddara wani abu ne wanda allah ya rufe bai bayyana wa kowa ba har annabawa ba sani ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah walau kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khair alimu al ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada sai muka ce ilimi kuma guda biyu ne <clears throat> akwai ilimi bayyananne shine na shari'a akwai ilimi da yake ya ɓoye shine ilimi na gaibi inkarin ilimin da ya bayyana kafirci ne kwakulo ilimin da ya ɓoye shi ma kafirci ne ka ce ba ka yarda da shari'a ba wannan kafirci ne sannan kuma ka kwakulo abin da Allah ya ɓoye kafirci ne wa inda hu indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا wa ma tadri nafsun bi بأي ardin tamut inna الله alimul khabir yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba <coughs> daga inda muka tsaya wa nu'minu billah mun yi imani da allo tsararren allo wanda Allah ya kira shi a cikin alkur'ani fi lauhin mahfuz a cikin wani allo tsararre wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'iza ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha walamma sakata an musa al-ghadab alwaha alluna mun yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani allo da ya kira shi tsararren allo yadda muka yi bayani allon nan mala'iku suna tsaron abin da su kansu ba san abin da suke tsaro ba saboda yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab wa'innahu, la'gaina ladaina la aliyyun hakim to a don haka wannan allo yana nan a tsare komai da komai an riga an tsara da abin da ya faru da wanda zai faru da wanda bai faru ba da dalilin rashin faruwansa da kuma in ya faru ya zai faru duka wannan yana cikin allo babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wal mun yi imani da alƙalamin da Allah ya umurce shi ya rubutu allama bil qalam zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam nun wal qalam wa ma mun yi imani da wannan alqalami ya rubuta dukkanin abubuwan da zasu faru domin shine farkon abin da Allah ya halitta cikin halittu wa in kana masalan akwai sabani tsakanin malamai wasu na ganin cewa don hadisi ya tabbata inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lahu uktub a wata riwayan kuma inna awala ma khalaqa Allahu al-qalamu fa qala lahu uktub to al ya zo da riwayoyi guda biyu ko dai ya kasance mansub ala asasi annahu maf'ulun bihi maganan sai ta zama guda ɗaya kenan inna awala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub ko faƙala lahu oktob lallai farkon halittan da allah ya yi wa alƙalami ya ce da shi ya rubuta ya zama jumla ɗaya kenan amma idan ya zo da riwayatun raf inna awwala ma khalaqa allahu alqalamu ala asasi annahu khabar li inna domin inna dama al mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa al-khabar wa yusamma khabaraha wannan nahu ne idan ya dauki rufa zai zanto maganganun sun zama guda biyu kenan lallai farkon halitta da allah ya yi alƙalami ne sai ya ce da shi ka yi rubutu mun fahimta to sannan aka samu wani hadisi kuma can yana bayanin cewa yana cikin musulmi in ba shaidan ya mantar da ni ba cewa lallai khalaqallahu maƙadira kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfasana allah ya rubuta duk abubuwan da zai faru kafin halittan sammai da ƙasa da shekaru dubu hamsin wa arshuhu alalma al'arshinsa yana kan ruwa wa kana arshuhu alalma. to da wannan sai malamai suka ce idan muka duba a lokacin da allah ya halitta duniya da abin da ke ciki ya umarci alkalami da cewa ya rubuta sai alkalami ya tambayi allah subhanahu wa ta'ala mai zan rubuta sai ce ka rubuta abin da zai faru har zuwa ran alkiyama to kaga an ka duba umurtan alkalami da halittansa an umurce shi ne bayan an riga an halicci sammai da ƙasa amma a wannan lokacin al'arshi kuma yana nan kenan sai wasu suna ganin cewa lallai alkalami shine farkon halitta da aka yi a duniya wasu na gani a'a al'arshi shine halitta na farko da aka yi a cikin duniya wanda kuma nima ina tare da waɗanda suke ganin al'arshin shine da farko saboda in ka duba su yakin maganan al'arshin na nan bayan an halicci duniya kafin a halicce ta da shekaru dubu hamsin dama al'arshin na nan bayan an halicci sammai da ƙasa sai aka umurci alƙalami a lokacin halittan ka yi rubutu ya ce mai zan rubuta ka rubuta duk abin da zai wakana zuwa ran alkiyama kun ga da wannan za mu iya cewa al'arshi ya gabaci alƙalami wa bi jami'i ma fihi qad mun yi imani da dukkanin abin da aka rubuta a cikin da dukkanin abin da aka rubuta a cikin littafi wato wanda wannan alkalamin ya rubuta mun yadda da wannan mun aminta da shi mun yi imani da shi to daga cikin abin da alƙalamin nan ya rubuta kamar yadda wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ina tunanin suraka ne ya ce ka ba mu labarin wannan al'amari menene farkonsa shin muna tafiya ne akan abin da alƙarami ya riga ya rubuta takardu suka bushe ko ko wani al'amari ne sabo annabi ya ce a'a alaihi salatu kuna tafiya ne akan abin da alkalami ya riga ya rubuta sannan takardu suka bushe sai ya ce to in ko haka ne fa alamal amal don me za mu yi aiki ya ce a'a i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki domin ɓoye ƙaddarar da aka yi maku rashin sanin abin da zai same ku wannan shi zai zaburar da kai akan kai aiki don kana cikin ɗari-ɗari kana fargaba menene aka rubuta maka alkhairi ne zai same koko sharri makomaka wuta ce koko aljanna rashin sanin wannan zai sa ka zaburo ka yunkura ka aiki don ba wanda ya san masa a cikin mu'ana to rashin sanin wannan zai sa ka yi kwazo don baka san yadda zaka kare ba to mun yi imani da wannan gaba daya to daga cikin waɗannan abubuwa da aka rubuta sai malam yake so ya kira hankalinmu zuwa ga wani hadisi na abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda dama kamar yadda muka yi bayani muke nanatawa abu na farko da ake nema a wurinka da karshe shine tauhidi annabi salam yana da ƙwazo da himma da kwaɗayin dasa tauhidi cikin hatta zukatan yara domin idan ka taso da tauhidi ba wani abu da zai girgiza ka in ka taso da tauhidi abin da ya same kan kasan naka ne abin da ya kuskure ka dama kasan ba mai samun ka bane amma idan baka samu tauhidi ba ba ka tashi da tauhidin ba sai ka dinga terere tsakanin kafirci da imani tsakanin gasgatawa da karyatawa tsakanin yaƙini da kuma munafinci saboda kana tsammanin an sa maka hannu an yi maka kaza A ɗamarin nan ba haka bane sai ya zanto baka da yaƙini tsaye sai malam yake nuna mana wannan hadisi ya ce falawishta ma'al khalqu kulluhum da dukkanin halitta gaba ɗaya za su taru aljanunmu da mutane matattu da na raye manyanmu da yara 'yan mata da samari masu lafiya da marasu shi ramammunmu da masu kiba mu taru ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'in akan wani abu wani al'amari da shi Allah ya rubuta cewa mai wanzuwa ne zai wakana la shakka sai ya faru liyaj'aluhu ghaira mumkin su mai da wannan abu ghaira ka'in ba mai yiwuwa ba lam ya alai da ba za su iya ba abinda Allah ya rubuta a cikin iliminsa da saninsa cewa ko ana ha maza ha mata wannan muƙaddari ne sai ya faru da san mai so koko da ƙin mai ƙi sai mutane su yi gangami su yi yekuwa su yi da don hana wannan abu wallahi ba za su iya ba ana buga misali da lokacin zabe akwai mutanen da muka fito lokacin zaben nan da jininmu da lokacinmu da kudinmu da komai namu saboda muna kyaman su koma wannan kujera amma wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun sai da suka koma ba haka ne? akwai mutanen da an fito an yi gangami an yi komai da komai akan a canza abin da Allah ya kaddara a wurinsa don mu ba mu sani ba muna tunanin in mun fito muka yi haka za mu samu abin da muke zo bai yiwuwa kaga ashe aya ce akan abin da ka ganshi yadda ka ganshin haka Allah yake so ya ganshi kar ka damu da kanka kar ka wahalar da kanka wurin canza abin da ka ganshi a yadda ka gansa a'a na dai ka faɗa ko kuma kai wa'azi ko kai nasiha amma wai ka canza abin da dama can zai faru wallahi ba za ka iya ba to sai mu koma malam yace walau ijtama'u da mutane za su taru gaba ɗaya. kulluhum gaba ɗayansu ala shay'in akan wani abu lam yaktubhu Allah ta'ala wanda Allah bai rubuta shi ya kawace maka yin azumi azumin nan kana da sarari ka shiga ɗaki ka zo ka buɗe bakinka ka ci abinci ka sha ruwa ka fito ka ce wa mutane kana azumi wane ne ya san kai sai Allah amma jin tsoron Allah a kasantuwanka na musulmi ta yadda ka bi dokokin Allah subhanahu wataala don haka kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe wa kowane mutum da ya halitta irin ayyukansa aikin da kai za ka yi wani ba zai iya ba aikin da wani yake kyama shi wani yake kauna hakan nan yadda ka gamu kafiri misali shi yana ganin kai sallah bata lokaci ne bare a ce kai azumi yaya za ka ɗauki zunzurutun kuɗi ka ce ka tafi hajji ta yaya za a yi kai da dukiyanka har a ce wai za ka fidda zakka kaga abinda kafirai suka gaya wa annabi shu'aibu kenan a salatu salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid shin wai waɗannan salloli ne da kake yi kai nan kake kokari mu ma mu irin naka ko ko a'a bautar allan da kake yi ne kake ikirari mu ma ya zanto ba mu da yadda za mu yi a cikin dukiyar mu kaga kenan kowane mutum daga cikin mu muyassarun lima khuliqa lahu an sauwaƙe mashi irin ayyukan da zai yi shi yasa masu hikima suke cewa masalihu qaumin inda qaumin masaibu abin da ya zanto maslaha ne abin kauna so a wurin ka kai wani kuma shi yake kowa gudunsa wannan nufin Allah ne kuma hikimarsa ne wal a'malu bil khawatim ayyuka da kake gani ba wai yawan aiki ba shine ba a'a abin da ake lura da shi akan mai mutum ya tafi shi yasa nake bayani nake jaddadawa kuma zan ta faɗa abinda ake nema a wurinmu a farkon rayuwa da ƙarshe shine tauhidi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت توحيدي أكي نيما شي يسا كلمر دا ذات شقد كي مسلمين نان شين لا إله إلا الله محمد رسول الله النفي والإثبات كاقول دون أبو وندبا الله بس أنك تبتر دا الله bayan ka shiga da wannan ya zanto ayyukan da za ka yi ayyukan la ilaha illallah ne sannan kuma a ƙarshen rayuwarka akan me ka tafi illa man ata Allah bi qalbin salim wa inna min shi'atihi la ibrahim idh ja'a rabbahu bi qalbin salim tauhidi shi ake nema a farkon rayuwarka da ƙarshe shi yasa hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an yayi bayanin haka wani mutum daga cikin mu zai yi aiki irin aikin mutanen wuta har sai ya kasance tsakaninsa da shiga wutan zira'i ne littafin da aka rubuta sai ya jirkita ya gabata sai ya koma yana aiki irin aikin mutanen aljanna ya mutu akan wannan hali kuma shiga aljanna sannan kishiyar wani mutum allah ya tsari, zai tashi yana aiki irin aikin mutanen aljanna har sai ya zama na tsakaninsa da aljannan zira'i ne littafin da aka rubuta sai ya jirkice ya gabata sai kuma ya koma yana aiki irin aikin mutanen wuta ya kuma mutu akan wannan mummunan aikin sannan kuma ya shiga wuta ashe kenan kun ga abin da ake nema a ƙarshen rayuwar mutum akan mai ya tafi shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da ƙarshen kalimarsa ta kasance la ilaha illallah muhammadun rasulullah da janna ya shiga aljanna wannan ya tabbata a cikin bukhari a lokacin da wani dan bayahude wanda ke makotaka da annabi alaihissalam ba shi da lafiya annabi ya je domin ya gaida wannan yaro na bayahude kaga ba musulmi bane amma ya tafi ya gaida shi da ya shiga yaron nan yana cikin gargara yana dab da ya rasu annabi sai ya ce da shi alaihi salatu wasalam atashhadu anni rasulullah zaka shaida ni innan ma'aikin Allah ne sai ya ɗaga kai ya kalli babansa irin baba yaya kake gani wace shawara za ka bani sai baban ya ce da shi ajib aba qasim an shi kiran abu qasim yaron sai ya ɗaga kai ya ce na shaida kai ma'aikin allah ne annabi alaihi salam ya mishi talqini la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaihi salam yana faɗin wannan magana ya cika ko sallah bai yi ba amma saboda wannan kalima da ya faɗa ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi bushara da aljanna annabi sai ya fito wa sahabbai yana dariya yana murmushi suka ce ah, ya rasula ya samu Ya ce a'a wallahi laqad anqadtuhu minha na tsamar da shi daga ita wace ce yace wuta da wannan kalma da ya faɗa ashe kun ga kullum har kullum addu'an da zaka tabbata a kai. Allah ya sa ka mutu da imani domin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi ya tabbatar yakan ɗaga hannu ya ce ya Allah kai kake jujjuya zukata Allah ka tabbatar da wannan addini naka sai Aisha take cewa da shi radiyallahu ta'ala na tsoron me kake ji ya Rasulullah shin har irin kama yana irin wannan addu'a ai ca nake ba kai ne ya kama cike wannan addu'a bai ce a ai zuciya tana hannun mai rahama ne yakan jujjuya ta yadda ya so in ya juya sai kafiri ya zama musulmi in ya juya musulmi sai a ce ya yi ridda in ya juya mai shi sai a ce gashi abinda baya kauna yanzu ya waye gari yana kauna in ya juya abinda da can kake gudu sai a waye gari ka kasance kana kaunansa abinda kuma kake kauna in aka juya sai ka waye gari ka kowa gudunsa wannan nufin Allah ya musulmi wai dan kana yawan sallah kana yawan azumi kana yawan karatun qur'ani kana kaza ba garanti bane ka roki Allah sabati ka mutu akan addini domin akwai littafi da nake karantawa ana bayanin wani mutum wanda yake kiran sallah yake aikinsa kenan kullum shi ke kiran sallah masallaci amma sai zama na mai jarrabawa ta same shi in ya hau bene yakan hau bene a benen nan in ya hau yakan hangi wata yarinya da ya hangi yarinyar nan yarinya nan ba musulma ba ce to me zai faru sai kuma allah ya mai jarrabawa da son wannan yarinya har sai ya gabata da ya gabata yana son ta ita ce to kai kasan kai musulmi ne ita kuma ta ce ita arna ce nan kirista ce iyayenta ba za su yadda ya aure ta ba sai dai in zai yi convertin ya koma addini irin nasu sai ya ansa wannan ofa din in dai har tun da zai samu wannan to shi kenan sai ya bar abin da yake akai na gaskiya da aikin lada da alkhairi sai ya koma wancan wuri ya koma ya tare a gindinta za mu gani za mu gani za mu gani yaushe ne ya za a yi har sai ajali ya saukan masa a wannan hali bai aure yarinyan ba ba kuma ci ga musuluncin ba kaga ya yi sakin kamun gafiya irin na baidu abinda ke hannu ya sake shi sannan ya bi na gujen kuma na gujen bai samu ba to shi sa har kullum kai da kake ganin ka akan wannan tafarki ba wayan ka bane ba karfin ka bane ba dabaran ka bane ba zimman ka bane ba kudirin ka bane Allah ne ya nufe ka da wannan alkhairi kuma sai ka gode wa Allah ya taimake ka akan tabbata akai shi kuma mutumin da kaga ya bace ba wai wata dabara ba ne ko ko hikimansa a'a yana iya zamana kai aikin da kake yi shi ya koma yana yi kai kuma ka koma kana aikinsa mai sauki ne wannan wurin Allah don haka Allah ya tsare mu wasa'idu kaga shi amintacce wanda ya ribata ya samu tsira man sa'ida bi qada'illah shine wanda ya gamsu ya wadatu da abin da Allah ya hukunta masa shi yasa har kullum annabi yake cewa alaihi salatu wassalam ma sha Allahu kana wa ma lam sha lam kun abinda Allah ya so shi ne yake faruwa wanda Allah bai so ba ba yadda za a iya faru to in ka gane haka ka gamsu da abin da aka rubuta maka kasancewa komai muqaddari ne ka hakura da wannan to za ka huta kuma ranka zai kasance a cikin inuwa amma in ka ce kai kana da wata dabara kana da wata hikima wacce za ka yi kamar da abin da ba a zana ba zanen ne ko kuma ka kankare abin da aka zana to za ka wahala sannan kuma a ƙarshe babu abin da zai wakana sai abin da allah ya nufa washaƙiyu shi ko mutum mai ƙashi irin na tsiya ɗan wuta man ya bi shi ne wanda ya tozarta ya wulaƙanta da hukunci irin na allah subhanahu wataala da allah ya hukunta shi bai yadda ba yana da ja da aka neme shi yayi ba shi yayi ba abin da aka bashi bai yadda ba bai gamsu ba bai gode ba har kullum yana tsammanin akwai wasu dabarbari da yake wanda za su iya amfanar da shi akwai dabaru da zai wanda yake yana tunanin za su iya kare masa cuta bai yadda da abin da Allah ya hukunta ba to wannan shi ake ce da shi shaƙi wa aslul qadar asalin kaddara da kake gani abin da muke cewa muƙaddari asalinsa sirrullahi ta'ala fi khalqihi sirri ne na Allah cikin halittansa babu wanda ya san abin da aka rubuta masa sai Allah babu wanda ya isa ya maka abin da Allah bai maka ba babu wanda ya isa ya hana ka abin da Allah ya maka saboda shi kansa bai sai da aka yi da shi ba misali kamar mutum ne ka tafi wurin malami ka ce da Allah kujera kujerar da nake rike a kanta ana son ya zanto ni ne lallai zan wanzu to yana zai iya maka wannan aiki ya maka maganin mutuwa mana gaba daya ya magance maka mutuwa ya zanto a'a ba ta kujera kake ba yanzu kar ka mutu kawai ka ta rayuwa to in ko ya zanto ba za a iya haka ba kaga da sauran ayyuka to asalin kaddara har annabi sallallahu alaihi wa sallam bai santa ba bai santa ba kamar yadda za mu karanto lam yattali ala zalika malakun muqarrab babu wani mala'ika makusanci wanda ya leƙa ya ga kaddara wala nabiyyun mursalun babu wani annabi wanda Allah ya aiko subhanahu wa ta'ala wanda ya san kaddara ma'ana gaibi قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء عالم الغيب فلا يثير على غيبه إلا من ارتضى من رسوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها har ƙarshen aya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون باب وني ملائكة مكسنتي باب وني النبي ده الله يأيكو وان ده يسان غيبي باب شي النبي صلى الله عليه وسلم ده يسان غيبي بقى saboda abubuwa da dama sun faru waɗanda suke nuna da ya san gaibin da abubuwan ba su faru ba ɗauki misali yakin ohud a yakin ohudu da za a fita kafin mu je ga ohudu mu je badru yakin badru ita ne koko shine yaƙi na farko da aka fara yi a cikin musulunci badarun nan sunan rijiya ce wacce ake wa wannan yaƙi kinaya da ita a lokacin da aka fita adadin musulmi 313 adadin kafirai shekarun annabi nuhu alaihi salam shekaru 100 abin nan 950 950 da aka zo za a yi wannan yaƙi ku duba ku ga inda za ku gane cewa annabi sallallahu alaihi sallam bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi sai ya samu wani wuri sai ya ja bata ya tsaya sai wasu daga cikin sahabbai radiyallahu ta'ala sai suka ce ya rasulullah wannan wuri da ka zauna a wahyun auha Allah ilaik laisa laka an tataqaddama wala an tata'akhkhar am makrun wa khadi'a shin wannan wuri da muka ga kayi zaune ka tsaya a matsayin wurin da kake ga za a yi yaƙi wai wahayi ne Allah ya maka babu sararin da za ka gabatar da kafa koko ka jinkirta ko a'a kai a naka tunanin dabara ce irin taka da kuma salo irin na yaƙi ya ce a'a ba wahayi ba ne ba kuma umarni ba ne inna ma ni ana wa tunanin salo ne na yaƙi sai suka ce a'a to in ko har salo ne kenan mu muna da abin da za mu ce ya ce kwarai to ba wannan wurin ya kamata ka zauna ba mu je wurin ruwa mu sha ruwan nan mu yi guziri dabbobinmu su sha sai mu lalata kishi ya fara kashe maƙiyin mutum daga nan kafin a zo a yaƙi annabi alaihi salatu bai musu wannan ra'ayi ba suka je suka sha ruwa suka yi guzuri dabbobi kowa ya sha aka yi rizabin abin da za a ajiye aka lalata ruwa makiya suka fara fama da kishi tun farko kafin a zuwa yaki da aka tafi second step ina son tabbatar muku da cewa annabi bai san gari ba alaihi salatu wasalam sai abin da Allah ya yi mashi wahayi saboda abubuwa da dama sun nuna haka ya dinga addu'a yana kuka har ma tarihi ke nuna cewa ana ganin hasken hammatansa abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala ya ce hawwin alaika ya rasulallah sawwaka wa kanka fa innaka la tad'u al-asamma al-abkam ba bebe kake kira ba ba kurma ba fa in wa innama tad'una sami'an basira kana kiran mai ji mai gani annabi ce banni banni abubakar idan aka halakar da waɗannan mutane a yau ba za a sake bautan Allah ba doron ƙasa saboda shine yaƙi na farko da za a yi ya kamata a san karfi domin a tauna tsakuwa a yaka ji tsoro in ko aka ce an mukokushe waɗannan mutane yau to shi kenan ba sauran wanda zai bace Allah doron ƙasa annabi ya dinga addu'a to abin da nake son fitar a wannan kissa idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa shi zai yi nasara a wannan yaƙi da duk waɗannan abubuwa bai yi ba muna fahimta abu na biyu yaƙi na uhudu da aka yi uhud wani dutse ne babba a cikin garin madina duk wanda ya je hajji zai gansa akan ziyarce shi sannan kuma akwai makabartu da ake kiranta baqi'ul gharqad wanda aka bizbiz ne waɗannan waɗanda suka yi shahada a wurin wasu yaƙuƙa sannan akwai makabartu irin ta mutanen uhud radiyallahu ta'ala za ka ganta a wannan wuri to abin da nake so in ce a lokacin da aka zo za a yi wannan yaƙi annabi alaihi salatu wassalam ya tsayar da wasu mutane guda hamsin akan duwatsu ana kiransu ahlul ruma masu jifa da kibiya ko kuma da mashi aka zo aka yaƙi ƙarshen abin da ya faru an karya haƙoran annabi alaihi salatu wasalam aka raunata kansa aka raunata guyawunsa har bai iya tafiya sai da aka ɗaɗɗauke shi akan kafaɗo. da ya san gaibi da sai ya ce a'a shin malam cuta in ka san za ta zo za ka bari ta same ka sai ce to abin da zai faru yakin nan in har gobe za a yi ba mu da nasara ya kamata mu yi amendin mu canza shi ko mu yi shi kafin ranar ko kuma mu shutin nashi can gaba ya zanto ba dai a wannan ranar za a yi ba amma bai faɗi haka ba saboda bai san gaibi ba har ma saboda wannan rauni da ya yi yake cewa ka gaya mani yaya za a yi wasu mutane su samu tsira waɗanda suka raunata annabin suka karya masa haƙori ta yaya za a yi samu nasara aka ce a laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum al'amarin ba naka bane ko dai Allah ya gafara ko kuma ya azabtar kai ba ka da ta cewa ka dai kira mutanenka kawai zuwa ga shirya abu uku wanda yake nuna irin waɗannan abubuwa suna da dama waɗanda suke tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba da kanshi ya faɗi cikin aya cikin hadisi tukuna ya ce lallai abubuwa guda biyar abubuwa ne na gaibi babu wanda ya san su inna inda huwa ilmu sa'a wa yunazzilu al gaisa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna a alimun khabir abubuwa guda biyar duk wanda ya ce maka ya san su ya gaya maka karya ya gaya maka son ransa babu wanda ya san san da alkiyama za ta tashi babu wanda ya san sanda ruwa zai sauka kana iya ce mani to ai mutane suna iya kokari su yi kirdado su ce eh ruwa zai sauka ba shi bane gaibi ma'ana abin da ake nufi da sanin gaibi ya yi bayanin cewa ruwan nan idan ya sako zai samu wuri kaza kaza kaza ne zai yi tsawon mintuna kaza ana yi sannan zai yi minti kaza a ɗauke zai yi ɓanna a wuri kaza wuri kaza kuma zai yi gyara sannan kuma za a yi kaza kaza ya ba da waɗannan bayanai wane ne ya san wannan wani zurin kana iya gani unguwan su sai ana ruwa tudun wada ba yi idan motoci suka fito a can sai ka gansu da ruwa can ana ruwa ne mu ko nan ga mu bayan ashe ba ba ne. babu wanda ya san abin da mahaifa za ta haifa sai Allah subhanahu ta'ala in kace ma to ana iya scanning a yi harsashe a ce namiji ce maka ba gaibi bane abin da ake nufi da gaibi waɗannan abubuwa guda hudu wanda hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya kawo radiyallahu ta'ala wane ne zai iya gaya maka cewa za ka haifi yaro mai launi kaza mai tsawo kaza a rana kaza jinsi kaza arzikinsa kuma kaza ne fari ne ko baki ne tsawon rayuwarsa kaza ne ko ko a'a mai gajartar rayuwa ne ga lokacin da zai rasu wa yake da sarai ga maka wannan amma abin da bature yake sai ɗaya zama ciki flashin cikin ake yi in ciki ya zama ɗasa a flashin da an yi flashin sai a ga abin ba gaibi bane muna fahimta babu wanda zai gaya maka waɗannan abubuwa sai Allah subhanahu ta'ala wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ni da kai ba mu san abin da za mu da gobe amma kai a shedul ɗinka a tunaninka a zattonka gobe in Allah ya raya ni abu na farko da zan fara yi zan je wuri kaza ina da kaza zan yi kaza tunaninka kenan amma ba lalle ba ne zama yana iya zamana cewa a goben za ka mutu sannan kai ba ka san a inda za ka mutu ba an dai haife ka nan la'alla kana rayuwa a nan la'alla yan uwanka suna nan amma ba ba wanda ya san inda zai mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala so tare mutane ba suna zuwa hajji ba su to kaga babu wanda ya san gabi sai Allah mu koma kan maganar gaibi daga cikin dalilan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba abu karara wanda ya zo a cikin hadisi na bukhari rahimahullah a lokacin da aka zo aka yi hadisatul ifk hadisin kage aka zo aka jifi aisha radiyallahu ta'ala anha da zina kafin a kai jifan ta ga zina menene ya kawo ta yi jinkiri cikin jama'ata abin da ya kawo jinkirin ta ce ta faɗi raƙuminta kuma ya zauna a kai kaga da annabi ya san gaibi sallallahu alaihi sallam zai ba ta labari kafin a tafi ya ce to sarƙarki za ta faɗi a wuri kaza raƙuminki ne kuma zai danne don haka kar ma wahala wurin nema a tashi raƙumin za a ga sarƙa ba haka ba ta dinga karaɗewa ta yi can ta buga ta je aka nemi sarƙa sama da ƙasa ba samu ba wannan shi yasa ta makara ana ganin ta kenan sai waɗanda suka halaka a cikin wannan magana suka halaka a lokacin da aka zo aka baza wannan zance aka ce aisha radiyallahu ta'ala ta yi zina duk fa abin da take ake yi ita ba sani ba to akwai hamnatu bintu jahsh radiyallahu ta'ala anha ita kuma yar uwa take ga Zainabu bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anhuma ita Zainab bintu Jahsh kun san muna da mun karanto tarihin ta ita ce wace in kowace daga cikin matan Annabi tana tankawo ita takan ce kowace daga cikin ku iyayenta ne suka aurar da ita ni ko Allah ne ya daura aure na daga sararin samaniya ma qada zaidun minha wataran ka sai muka aura maka ita to mun riga mun yi bayanin abubuwan da suka faru tsakaninta da zait radiyallahu ta'ala anhuma to yar uwarta hamnatu tana taya ta kishi a lokacin nan wannan abu na faruwa ta ci haba ki kwantar da hankalinki ashe mutu ne taki ma kin ji abin da ta yi to irin wannan ma menene zaki bata lokacin ki kina kishi a kanta kina kaza kina kaza duk wannan abu da ake ba ina tabbatar muku Aisha radiyallahu ta'ala na bata sani ba sai ta hanyar wata mata da take mata aiki kamar yadda hadisi ya nuno matan na ita ce wai ya ke shugabata kina kowai da labarin abin da ke wakana cikin gacci menene ke wakana ai duk garin nan labari ya karaɗe kin yi zina ni din nan ta ce ba ki sani ba ai wallahi ba wani mutum a cikin garin nan na madina face ya san wannan magana ta ce la ilaha illallah muhammadu rasul ta yi istirja'in inna lillahi abun ya ke ta ta ce to yanzu abin da nake so annabi ma wa an rasulu hadha kalam annabi ya ji wannan magana ta ce ah, annabi ma ya ji wannan magana har ma ana tunanin ya za'i da ke ta ce to ina jin wannan magana ban sake sanin abin da ke kaina ba sai dai naga ana watsa mani ruwa ko kuma ana mana bibita ta suma to abin da nake son in fitar a wannan kissa na cewa annabi bai san gaibi ba sallallahu alaihi wa sallam da ya zo sai ya ce to ba matsala ki koma gidan iyayenki har sai al'amarin Allah ya sauka da ya san gaibi ya tura ta gidan iyayenta ai sai ce a'a ai ba zai yiwu ba amma dai mahaifin aisha radiyallahu ta'ala na abubakar ne siddiq ya ce kai ya rasulallah ka rike iyalinka wannan wani al'amari ne kafin musulunci ba mu yi shi ba bayan musulunci babu yadda za mu yi shi wallahi ba a san mu da shi ba kafin musulunci babu yadda za a yi mai wannan abu bayan musulunci ya zo kaga ai yana ba shi shawara ne amma a nasarar ce to kije gidan iyayenki har sai mun ga al'amari ya sauka to karshe mai ya faru sai ayoyi suka sauka innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum le kulli imri'in minhum maktasaba min al izm har zuwa karshen aya ashe da annabi ya san gaibi sallallahu alaihi wasallam a ce iyalinsa a gidansa a ɗakinsa a masa ƙazafi kuma a ce tura ta gida ai da ba zai jira wani al'amari ba shi da kansa ya riga ya sani kafin aya ta sauka muna fahimta daga cikin abu na gaba a lokacin sulhul hudaybiyya ina son fito muku da abin ne karara saboda duk wanda yake ce maka annabi ya san gaibi alaihi salatu wannan wata aƙida ce ko wata manufa wacce ake so a ce shehunne sun san gaibi don yana nan a rubuce a cikin littafai za ta to abinda Allah bai wa annabi ai ba laifi bane bai al'umma ai an ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ai ku ne biyayyen al'umma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata da Allah ya bai wa annabi ina laifi kuma a ce al'umman sa an ba su wala fahimta don a cikin wasu littattafai a rubuce an ce dole ne a matsayinka na muridi ɗalibi ka yarda da cewa shehinka yana ganin juyin ka da motsinka kamar yadda ruwa ke cikin kwalba ko kana kusa da shi ko ba kusa da shi muna fahimta to a lokacin da aka ce sunan lordabiyya in ba ku manta ba mun karanto da ku a nan muka ce a lokacin da aka zo aka tsaya ƙarƙashin wata bishiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura usmanu dan affan radiyallahu ta'ala anhu ya je ya gaya wa mutanen makka ba yaƙi ya kawo shi garin makka ba inna ma ya zo ne ya umra tafiyan usmanu ke da wahala radiyallahu ta'ala anhu sai labari ya dawo aka ce ai an kashe usmanu radiyallahu ta'ala annabi ya ce kowa ya yi mubaya kowa wane ne ya fito don allah da kuma annabinsa kowa ya ce ai mun fito don allah ne don kuma annabin allah to to in ko don Allah kuka fito don kuma annabin Allah kowa ya sa hannunsa a nan wallahi ku yi yarjejeniya tsakaninku da Allah babu wanda zai koma gidansa sai wanda Allah ya nufe shi da ya koma kowa ya sa hannu ya baya, annabi ya fusata alaihissalam saboda mutumin a ka'ida ma a can in an tura mutumi wato manzo aka tura daga wannan wuri zuwa wannan wuri ba a kashe shi to dan me an tura shi ba faɗa ya kawo mu ba amma kuma ce an kashe sa sai ya ɗauki hannunsa na hu ya ce wannan hannun nawa shi ma hannun usmanu ne ya yi a kan wallahi ko da me ko dan me duk yadda za a yi za a yi babu wanda zai koma gidan iyalinsa a cikin sai wanda Allah ya nufa an gama wannan an ja ta ga jiyoji sun tsaya sai ga usmanu ya kunno kai radiyallahu ta'ala wai usmanu ne wannan ko ba shi bane ni ne ya rasulullah abin da yasa nake tambaya ai labari ya zo mana an kashe ka a ba na nan lafiya wallahi lafiya ta kalau abin da nake so in fitar anan da annabi ya san gaibi sallallahu alaihi wasallam wannan yarjejeniya da ba a yi ta ba ana fahimta Tunda da an yi ne akan za a je a zudda jini za a yi yaƙi amma sai ga usman to kuma abin da ke da tabbatar da haka zuwa usman din sai aka ce to ba matsala ai yanzu a zo a yi sulhu ne su suna nan za su turo wasu mutane daga cikin su mu ma mu tura wasu mutane daga cikin mu nan a zauna a yi zaman sulhu don a fahimci juna don haka duk mutumin da ya ce maka annabi ya san gaibi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka ra'ayinsa ne nashin alƙur'ani gashi nan ya faɗa abinda muke akan sa ahlus sunna annabi yakan iya ba da labarin abu kafin ya faru in har an sanar da shi amma a ce ya san gairi wannan ba haka ba ne wata ammuku nazaru fi zalik zurfafa da kuma hange a cikin binciken abin da ya faku zari'atul khidlan wata kafa ce ta tabewa. ka dinga ƙoƙarin binciko abin da allah ya ɓoye wannan wata kafa ce ta tabewa. wasullamul harman tsani ne na haramta wa kanka arziki na haramta ma kanka hanyar shiga aljanna domin kamar yadda malam zai mana bayani yadda muka karanto ilimi guda biyu ne akwai samamme akwai boyayye samamman nan bayyananne shine na shari'a ɓoyayyen nan kullalle shine na gaibi idan ka musa wannan bayyanan nan kafirci ne in ka je ka zaɓo ɓoyayyen shi ma kafirci ne ma'ana don mutumin da ya iddi'a'in ya san gaibi wannan ba musulmi bane duk kuma mutumin da ya musa shari'ar musulunci wannan ba musulmi bane muna fahimta a don haka zarfafa hange wurin ƙwaƙulo abin da Allah ya ɓoye wannan kafa ce ta taɓewa tsani ne na haramta wa kai shiga aljanna wa darajatu tughyan wannan wani mataki ne na tsaurin kai saboda Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi na mahalicci ya ginda ya maka yadda yake so kai ka ba yadda kake so kai ba kuma mai yin yadda yake so ko da kai baka so yadda shi ya son ba sai Allah ya maka tsari ya ce ga yadda yake so ga abin da baya so wa sakata an ashiya amma kuma wasu abubuwan ya rufe baki ya shiru ghairan siyan. ba wai dan ya manta ba fala tafhasu an hakar ku binciko ku kwakulo abin da Allah ya shiru Allah ya bar wasu abubuwa dan rama gare ku يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها أقول أبو الله يا شو كذا أبنتكو كذا قابلوا فالحذر كل الحذر gargadi dukkan gargadi karka yadda ka sa kanka ba inda Allah ya sa ka ba wa waswasatan ko kuma tantama ko shakku ko waswasi ko kokonto kar ka yi wannan kar ka sa tunaninka ka damu kanka wurin kwakulo abin da Allah ya boye kar ka sa idonka wurin hange da neman abin da Allah ya rufe kar ka yi tantama cikin abin da ya zo maka na shari'a a fa inna Allah ta'ala lallai Allah subhanahu wa ta'ala tawa ilmal qadari ya nade ilimin kaddara babu wanda ya san abin da zai faru da shi kansa sai Allah subhanahu wa ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi ya nade sanin kaddara daga bayansa wasu abubuwan ya saka musu shine ilimin shari'a wasu abubuwan kuma ya ɓoye shine na gaibi kuma ya ce kada kowane mutum ya kuskura ya shiga wannan hanya don ba hanyarsa bane wani hahu allah ya hadi bayinsa an maramihi daga manufofinsa karka ce don me allah ya yi wannan me yasa allah bai yi wannan ba wannan ba naka bane an ce kai sallah nayi an ce kai azumi nayi da'iman ka ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya kar ka kasance kaman ba yahude sami'na wa asaina mun ji amma mun baune. kar ka yi wannan Allah ya hana ka kaza ya ce kar ka yi kaza kama qala ta'ala fi kitabihi kamar yadda Allah ya ce a cikin littafinsa subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambayan shi ayyukan da yake aikatawa wahum yus'alun amma su bayi su ne ake tambaya wa kifuhum innahum a tsaye da mu gaba daya mu ne abin tambaya amma Allah ba a tambayansa kankanin misali kama a wurin aiki ne shugabanka ka da sararin da zaka ce mashi don me baka yi kaza ba me ya sa kaza ba ka da sarari abin da ya tsaro kawai kai za ka bi ne abin da ya hana kai kuma sai ka hannu a matsayin shi na shugaba to yan har shugabanka na wurin aiki mutum mai jini da tsoka da hanta irin ka zai shimfiɗa wannan baka ce dan me ba baka ce mai yasa ba ina ga ka Allah subhanahu wataala faman sa'ala duk mutumin da yayi tambaya lima fa'ala don me Allah yayi kaza faqad radda hukm kitab wannan ya maida hukuncin littafi karka tambaya duk abin da aka ka ko ka san hikma ko baka san hikma ba ka yi abin da aka saka akwai abin da allah ya shar'anta ya wajabta don wata hikima da shi kadai ya santa akwai abin da kuma bautuwa ce ake so ka yi kamar wankan janaba wankan janaba a hankalce in an tambaye ka da wankan ruwa tsantsa da wankan sabulu wanne ne ya fi da ciki za ka ce kila ruwan sabulu domin za ka sa sabulu kila za ka yi kanshi za ka cuɗa jikinka to amma wankan janaba kila baka san hikimar da ta sa aka ce kai ba amma dai Allah haka ya shirya kuma yana so kai ka kasance mai bi to wasu abubuwa Allah yana nufin ka da ka bautu baka san hikiman ba amma ka bi su wasu abubuwan kuma la'alla ka san hikiman to da wanda ka san hikiman da wanda baka san hikiman ba kar ka ce mai yasa Allah yayi kaza wannan tambaya ba taka bace wa man radda hukmal kitab don mutumin da ya mai da hukuncin littafi kana min alkafiri ya kasance daga cikin mutane ne kafirai fahaza jumlatu ma taju ilaihi man huwa munawwarun kalbo malam ya ce waɗannan abubuwa da muka lissafo kama daga tauhidi kamewa daga ƙwaƙulo koyayyun abubuwa shaƙi haudi hisabi mizani waɗannan su ne abin da duk mutumin da Allah ya haskaka zuciyarsa yake da bukatuwa a rayuwa shi yasa aka karantar da kai su min auliyahi Allah ta'ala amma daga cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala wannan mataki kuwa wa hiya darajatul rasikhina fil ilm ita ce matakin waɗanda suka kafu a cikin ilimi ba su buƙatan wasu abubuwa sama da haka wannan abu da suka sani suka samu sun gamsu da shi li'annal ilma ilmani domin ilimi ilmoma guda biyu ne ilmun fil khalqi mawjud akwai wani ilimi samamme ne a cikin mutane bayyananne karara wa ilmun fil khalqi akwai wani ilimin ba samamme ba ne a cikin bayi ɓoyayye ne ba su san shi ba ba su da shi ba su da hanyar da za su san shi to sai malam zai tantance maka wani ilimi ne bayyananne wani ilimi ne ɓoyayye fa in kyaru da ilmin maujud musawar ilimin da yake gashi nan karara ka gan shi karara ko furon kafirci ne ita ce shari'a alƙur'ani ya zo annabawa sun zo sun gama dukkanin gargadi an taƙulu ma ja'ana min bashirin wala faqad akun bashirun wa nadhir masu gargaɗi sun zo masu bushara sun zo don haka duk mutumin da ya musa ilimin da ya zo masa bayan ya zo to wannan kafiri ne wadda'a'ul ilmil mafqud sannan ikirarin ilimi boyayye kofron shi ma kafirci ne to kaga ina ne mafita mafita ita ce ka anshi abin da ya zo maka karara sannan ka bar abin da baka da sani a kansa ina fata an fahimta abin da ya zo ma karara ka ansa abin da baka da masaniya ka rabe da shi wala yasbutul imanu imani baya tabbata a zuciyan duk wani mutum musulmi illa bi al ilmi al mawjud face da ansar ilimi samamme ita ce shari'a in ka musa ta kenan ba sauran magana wa tarki talabil ilmi al mafqud da kuma barin neman ilimin da ya faku wanda ya koyi. da wannan ne sai imani yake tabbata a cikin zuciyar mutum musulmi abin da ya zo maka nan ka anshe shi abin da ba ka da masaniya a kansa karka kwakulo shi domin kwakulan abin da ya boye kamar yadda mala bayani ka ce ta tabewa sannan tsani ne irin na haramci na haramtawa kai hanyar shiga aljanna to za mu dasa aya a nan saboda lokaci ya yi kuma mun kai kan gaba idan allah ya kai mu sati na gaba za mu yi bayani a kan lauhi allo alƙalami da wasu abubuwa na ƙaddara da kuma hukuncin mutum musulmi a kan waɗannan abubuwa subhanaka wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan babu laifi hadisi ya nuna in ka ga wani mutumin da kake tsammanin ya fi kajin tsoron Allah kana iya ce da shi wane ka samu cikin addu'o'inka na alkhairi domin annabi alaihi salam ya taba ce da umar la tansana min du'aika ya umar kar ka manta da mu cikin addu'o'inka ya kai umar sannan wa da'watul mar'il muslimi ala akhihi bi dhahri al-ghaibi mustajab addu'an da mutum musulmi zai yi wa dan uwansa dan uwansa din da baya nan an sassaci wani mala'ika yana tare da kai duk irin abin da kake nema wa wancan sai a ce amin walaka bi misliha kai ma Allah ya ansa ya baka irinta na eh eh a wannan ba wani nasi akan haka eh kai dai malam sa mu cikin addu'o'i eh da wannan abu ne ya zama na mutane suka shiga wani babi a ce a kawo hantar mutum a kawo kokon kai duk ba shi bane wani ya taba zuwa da wannan matsala wai kujera ce yake nema aka ce to ya je ya nemo hantan wani mutum shi mutumin na wanda yake bai taba zina ba bai taba caca ba bai taba shan bawan Allah tsantsa ya kawo shi to ba dama bayan an yanka shi kenan hantan za a bashi wani sirri wanda in dai kujerar ce sai dai in ya mutu to in dai kujera to a maka maganin mutuwan mana kuma tunda kujera kake nema ka gane na razzala ta taban na a to dama ba a san kowaye ba an dai zo da labari ne daga can cikin garin makka ka gane dama ai galibi akan samu mutane haka to ko lokacin galibi rikita rikitan nan ba mutane bane ke haifar da shi mutum sai kama titi ya dinga gudu shi kadai lafiya ce wallahi ni ma dai na gara gangarowa ne to kuma ka san cewa yan kaga kurma yan kaga kurma to kai ka bi shi ku tafi shi ya gani ne ba ya yaji bane <laughs> shi bai da baki da zai bayani eh na <laughs> alaikum salam ya mai da shari'a littafi in bai tambaya yana kusa yana iya bayanin abin da yake nufi da tambaya na na na Na. sociologists. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. to kuma wannan karkashe-karkashe na alghaibul mutlaq sakakken gaibi da alghaibul muqayyad killatacce ai ba ba nan sai akan shi ai ka gane ba ba komai ai da bugun ne yawa din wai ayar qur'anin ne ga ta karara qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba ka duba uslubi a cikin balaga uslubul hasr wal qasr ya killace ya tattara ba wanda ya san gaibi cikin wanda ke sama ko ƙasa sai Allah to sai aka ce a ah, bari a guje wa wannan abu bari a kasa gaibin gida biyu akwai wani gebi gaibi wanda yake yana da limit takaitacce akwai kuma wani sakakke to sakakken gaibi annabi bai san shi ba takaitacce to ai maganar da muke faɗi ita kuka maimaita maganar da muke faɗin dai ita kuka maimaita abinda muka ce annabi bai san gaibi ba sai an sanar da shi a to in an sanar da shi ai kuma ya zama yana da limit within the limitation kenan <laughs> ka gane to duk wasu dabaru ne kuma maimakon ya zanto an samu mafita sai kuma abin da ake gudun an koma wurin <laughs> aka wakala na na haka ne bayanin da muke kenan <laughs> bayanin da muke kenan da ya sani da bai fishin ba ka gani to amma bai sani bai yi sa ya tunzura ya ce kowa ya kawo hannunsa ba wanda zai koma sai wanda Allah ya nufi shi dalili ne to amma duk da haka mutane saboda suna da wasu manubobi na a yi kusa na wanda suka lalata ah, ah, ah, suka wanda ta ce rijiya da kuma ya cancanta samun to hadisi ya nuna mafi alkhairin sunaye shine wanda aka ce abdu kaza ko kuma muhammad ko ahmad dangin wannan amma an sa wani abu ba laifi ba ne ya zanto dai yana da ma'ana kyakkyawa na to ai kama tuna mani abinda da shaidan ya mantar da ni don gudun kan tsawaita ana kandak din na zuciya na amma kuma sai shaidan ya mantar da ni a kandak din ai in ka lura da aka zo za a yi yakin kandak din babban dalilin da ke nuna cewa annabi bai san gaibi ba alaihi salatu wasalam ai da shawaran wa aka gina wannan khandak ma'anan shi rami da shawaran waye ya ce mu a wurin mu a farisa in za mu yi yaƙi muka haƙa rami ne in muka haƙa rami duk wanda ya zo zai shiga wannan ramin to daga ciki sai mu dinga maka lugudan wuta ka gane to ai lokacin da aka haƙa ɗin ne ana nan ana nan aka kaiwa wani dutse aka yi a fasa shi wannan kuma ne hikimar Allah shi da nufinsa don ya nuna wa mutane annabi mutum ne amma ba kamar su ba sun buge shi sun buge shi saboda ana so a nuna mashi wani abu yana ansa ya fasa shi sai fashe ya ce an nuna mani kaza ai ka ji abin da ya ce an nuna min kaza an nuna min ashe akwai abin da ba a nuna min now now na'am na san gaibi da na yawaita alkhairi wa ma masaniya su da cuta ba ta same ni ba sai na ji wani a cikin rediyo yana bayanin cewa wai wannan ma dalili ne akan annabi ya san gaibi cuta ta taba samun annabi aka ce a to ai dalili ne akan ya san ya manta kuma a hudu sai da aka riko annabin nan sallallahu alaihi wasallam ya manta cewa akwai mutumin da ya zo ya makara annabi alaihi ya ce fito da kuɗin ba naka bane ba na babanka bane duk waɗannan abubuwa ka gani dalili ne don haka ba wai hujja bane akan walau kuntu a'lamul ghaiba inda na san gaibi lastaksartu min alkhair da na yawaita ayyukan alkhairi ba zan yadda cuta ta same ni ba amma kaga akwai wasu abubuwa ai da suka same shi yanzu kai in ka hangi sharri gadan gadan kai din zai samu kuma ka san da zuwansa kai ka zauna to amma me yasa yake samun ka saboda ka sani ba kamar kasuwanci ne za ka ɗauki kudin ka zo ka yi injecting sai daga baya sai ka zo ka ba wani turnover ƙarshen ta makila kuɗin ya zo liquidating inda ka san hakan za a yi yaushe za ka gabata to ire irin waɗannan ba suna da yawa na na tambaya ta ƙarshe lokaci ya yi daidai na eh bai daga cikin eh eh na na na gane bai daga cikin me ah, bai cikin gaibu bai cikin gaibu ai kamar da na gaya maka it's like kaman takarda ce idan aka yi wasu ƙananan rubutu a ciki kasa rana rana za ta yi flashin takardan rubutu sai reflect sai bayana to haka ciki yake in aka yi flashin cikin duk abin da ke ciki zai reflecting zai bayyana amma ana iya flashin nashi a lokacin da yake wata daya kaga dalili ne akan ba magaibi bane saboda a cikin lokacin da yake wata dayansa me za a gani a wurin ka gani to amma lokacin da ya riga ya zama mutum ya zama bil adama sai a yi flashin sai a ce to gashi kuma in most cases ididin e da ake badawa galibi yana felin ɗaya kenan abu na biyu irin yadda suke fito da sex yana ce ina ana tunanin male ne ko female yana felin ana iya ce maka yan biyu ne amma yaro ne saboda ya koshi aka kan shiga mutane biyu kaga ta dalili ya kan ba kai biyu ne <laughs> eh. haka ne ina sosai na'am na'am na'am na'am eh na'am eh na <laughs> ka gani sannan a nan ya faru in ba manta ba wani mutum wani karo ya fito har da kwamfuta ya wasu irin analysis masu tsawo kun tuna wannan shekara lokacin azumi ya zo kan gaba ya ce ba yadda za a yi a ga wata amma ko an ganshi ne ban san namun mata yadda abin yake amma dai na ganshi a tv yana wannan analysis din ba yadda za a yi a ga wata saboda kaza da kaza ya dinga a wata tsantsan hamma an yi azumi wanda ya rasu ma kuma shekara ya rasu an fahimta to duk abubuwa ne wanda yake allah ne zuwa da a cikin kwamfuta ya kuke fa kuma aka sa shi aka maimaita aka nanata aka riya aka dinga nuna wasu abubuwa amma kuma sai gashi an sanar da cewa ga wata kuma confirm ne an gan shi <laughs> to al'amarin gaibi kada abinci ko dan ba wanda ya san sa sai Allah subhanakallahumma wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk